mai horar da 'yan wasan newcastle ya ɗaukaka ƙara zuwa hukumar ƙwallon kafar ingila ta fa bayan da aka baiwa ɗan wasansa fabrizio colocini katin sallama yayin da ƙungiyar sunderland ta doke ta a karawar cikin gida a baiwa kyaftin ɗin ƙungiyar ta newcastle jan katin ne kafin a je hutun rabin lokaci inda da ƙarshe aka kuma lallasa su ci uku ba ko ɗaya an sallame shi ne bayan da ya karo da ɗan wasan sunderland stephen fletcher a yankin buga penalty lamarin da sa aka bada bugun da kai sai mai tsaron gida wannan kura da finati da aka baiwa sandalan sun janyo cece kuce yayin da sandalan ta samu nasarar lallasa newcastle a karo na shida a jere wato haduwar da suke yi adam johnson da billy jones da kuma fletcher ne suka zira wa sandalan kwallayenta newcastle din ta bayyana ɗaukar karar tata ne a wata sanarwa da ta fitar inda ta kwatanta korar da aka wa ɗan wasanta a matsayin kuskure a ranar lahadi a gobe talata ake sa ran wani kwamitin da ke kula da daidaita al'amura zai saurari wannan kara da newcastle din ta shigar idan dai habba a sauya a matsayin da alkalin wasan ya dauka ba hakan na nufin dan wasan newcastle ba zai buga wasan da kungiyar za ta yi da stock city a ranar asabar mai zuwa ba